フフフフ。 yauwa hmm. na zo da kai nan gurin ne saboda in maka wasu tambayoyi a tsanake ba dan komai ba saboda na lura cewa oga ya samu mun gama rubuta takarda hmm. cewa za a kai ku kotu amma abin da na lura da shi shine yanzu ya fara sakowa kaga tun da ya fara sakowa hmm. shawara ɗaya nake so na ji ko kuma in tambaye ka kaga wannan abin kawai mafitar shi mm. yanzu shin ka taba ji kana son mata oga ya zama kawai shi ya sakan maka ka aura wannan abin kowa ya zauna lafiya ni me ya kai haka kawai inji ina son ta saka mai a ni ba ruwa ni zan ina kana matan oga to ashe ka fi so kai ta zama a cikin wannan yanayin kenan da kake ciki kawai na tambaye ka ne wannan abin daga ni sai kai muka sani babu wanda zai san biya muka tattauna amma ni da shi zan iya ba shi shawara ya kawo mana mafitar yadda za a yi to gaskiya ni dai ko ba gaskiya ba mm, ka san in ba amana tsakaninmu da kai ba abin da zan gaya maka gaskiya lokacin dai da muke zuwa wurin ta taɗi akwai lokacin da man ana magana in ni ne shiru mm. sai in ga taƙin shi taƙin magana mm. sai nake fuskantar wasu abubuwa wani lokacin ma an ba a je da ni ba har ta karɓa tambaya ina nake ok duk ka san haka da eh akwai ran da ma da ta taho ta shawo kwana muka shawo na shawo kwana muka haɗu da ita mun dade muna ta surutu da ita muna ta surutu da ita ni ce mata kawai ta yi hakuri ta ta abinda. to amma bacin kun yi wannan firar hmm. ka fahimta hmm. abin da nake so na fahimta guda ɗaya ne shin ka taɓa ji kana santa ta fi ƙarfi na ni ta fi ƙarfi na to amma kuma ai kyakkyawa ce ga in ana maganar kyau ai kyakkyawa kyakkyawa ce ga hanci zikallo ga haƙori yadda ka san nono karkar in ya ta yadda ka san fensir ga sharp irin abin nan da ake cewa shan kalangu eh. a a diri fa dan diri abin abu yayi a yabe shi a yabe shi to amma kuma duk da haka baka taba ji kana son ta ba kai ta fafi karfi na ta fafi kai ta fafi karfi na ne to amma ita ta taba ji tana son ka ba ni a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi ta taba ji ba na wannan zuƙaƙƙiyar mace haka ina ai ba aji na bane haka ma mun yi kamanni ni ka san abin da yake ban mamaki yabanta kawai kake kuma ka san siffofinta gaba daya kuma kana ta yabanta duk da haka baka santa a ni ba ta fi ƙarfi na amma dai dan al'amuranta ita komai na ta yaji idan muka je gidan kai duk ran da aka ce da ni za a zo ka san abin da turawa suke ce ma special mm. to special ta kai in shinkafa ta yi ban ma sa cokali cokali ya daɗe wani abu mm, hannu ta zo ta kawo ruwa mai sanyi so amma in ta juya ta kawo ruwan shin kana kallon yanayin tafiya ah, ayo ba dole ka ni da dibi ne ai dole kan kalle ta kan wani lokacin ma har ta kan yi haka da ido ce a a a to nan nakan mutu a zaune oke kai ba kana mayar mata a ah, a ah. to kai ko ko dabba kai ma wannan farin bayan kula ta ba ballanta na dan adam amma kuma duk da haka ne zaka ce mun baka santa a a ta fi karfi na ta fi karfi na tafi fi ƙarfi na ba matsala na gode da wannan amma dai abu komai ya ji da nake gaya maka wannan da abuwa da na lissafa maka haka yake ko ogan da za ka tambaye shi kai zai gaya maka abu abubuwan haka yake so shi na gode da wa'innan amsoshin da ka bani to amma da ka gaya min mm. asalin yadda abin yake mm. da ni zan taimake ka oga ya sake ta kai kuma ka aure ta Allah Allah kuwa yanzu kai zaka iya haka in dai har za ka furta min kana son ta to me zai kuma hana to kuma kai kanka da na yi maka ihsani tun yanzu ma wannan wannan maganan zai yiwu eh amma za ka amsa min cewa kana son ta a'a kai ni fa kawai bai da tafi ƙarfi na to shikenan na fahimta to dan gwari hmm? ka ga wannan tashin da kuka yi an bani dama ne in zo in babballa ka amma kwantar da hankalinka ina cewa na sai na zauna to kwanta da hankalinka ba zan da ka ba amma ina so ka gaya min tsakaninka da Allah saboda ina so ne ni na taimake ka in cire ka a wannan abin da kake shi san shi ne yake nufin amma so yake kai ka gidan yari to amma duk ba za a yi haka ba ka taimake dalla zan taimake ka mm. amma yanzu abin da nake so ina so za wani gulmani da kai ka saurare ni da kyau idan ka gaya min abin da nake so ka gaya min a mu ni kuma zan sa oga ya saka maka matan shi ka aura matan shi eh mana eh hakuri dalla ban banda abin ka matan wannan da miji wuta ya za yi ni na je daure aure fa ni dai yanzu ba gama na ce kamar ba ina so ne mai maganan nan a sirri tsakanin ni da kai kawai kana ji na na san cewa watakila ka dan taba ji kana san ta ko ta shi eh mata bi jin bi nan ya fita ka taimake ni ni ban taba jin na so ka mai ai ya wure da shi da ita mun san juna ina kullun ta ta na kullun na mata mai kyau ka gani ba za ce ba su ba amma tun da mata ya wure na ga da mata wani kama kuma ai kana zuwa gidan shin ko da kake zuwa gidan ba wani abu da yake baka sha'awa a shi aminu na ne muna aminu juna wani lokaci a dan tashi ya san baba na ba har gidan baba na nan na je har gidan baban shi na je wani lokaci zai ce matan shi mu ja yi hira kamar lokaci azumi za sha ruwa gidan to ni fa duka duk ba hakan fa na ce ni ba ni dai kawai ka gaya min asalin abin da yake faruwa ni ba ni tawa duka ne sauki ne zan iya zuwa na sa oga na lallaba shi in ma sakin ta ake so yi kai ka aura shi kenan yi sake matan shi yi mana to mata mutum na kasan wani lokaci mata ba haushe yi na ci banza ne kagan mata na ci abinci a goshi a tafi gona a da mata ya rike garma ya yi wani ake ala ko ko malam ba haushe za a ce shi ne amma mata ba haushe a ya ci abinci ya koshi sai birci a ka ga wani aiki da zai yi mai girma shi ne wanke kwano sai yi girki don zaka ga mata ba shi yi na girma yi na yi kuma tu ga jiki mai kyau ga laushi oke shi <laughs> oke eh, na fahimta wannan abin shi janyo hankalinka ka fara son matar uga kenan <laughs> ba magana so matan wani na dede ba magana so matan matan ko shi ba o gani ba ko ba ka ba tun da muna minin juna bai zai yi aure mata in ni kuma na so ma ka sani ba ko ko da kai musulmin ko kai kiristan Allah bai ce miji wani yi magana matan wani adin ba yardan da juna ba ko ba ka ba to amma ai ban na so yi min aiki CID min ah. ce ina so ba ta wani gaskiya ba so ba ah. nan da man na roƙon Allah ni magana da yi tambaya matan shi matan shi na da kanuwa dan matan shi ko na da kanuwa wanda suna cici da ok in na fahimta kenan fasalin mata oga yana burge ka sai sa kake son ka auri wacce suke jini ɗaya. ko ta na da kanuwa ba okay. wato wannan dalilin ne ya sa saboda ka san babu yadda za ka samu mata oga sai ka haƙura ko mata wani malam karka min aikin yan sanda dole ka bari ni fice na so mata oga ba na ce ko tana da yawa a jinsin su akwai mata da yayi kala ɗaya da ita saboda yanda eh, suna da jinin suna da farin jini yana da farin biyu mm. ok shi yasa dama idan ka je gidan in tana tafiya kake juya kana kallon bayan ta hayya ne ka dadda gwari ba wannan ba dala ka bari wannan magana ya nan mutu zai kalla mata wani to tun da dai ka so mu fita da kai a wannan abun bari bari kare shi kai ka fadi zuwa ina zuwa me kana zuwa to ga mu mata uka tana burge ka ko ba ta burge ka mata duka kafin ya aure na burge kowa amma a dan ya aure ba ya burge kowa sai mijin shi okay sai dai eh. kawai dan satan dan satan kallo da kake mata Allah Allah ka bin Allah ni bincin na so mata oga ba amma tun da ma ka yi magana doga oga mai ce dai kana gani shaidan ne wannan mata yanzu haka na akwai aljinnu kanta ta ce tana so wuce ana so wuce ana so wuce tana so oga yi firgici kila idan ya yi kokori ya rabu da ita duka ba mun na zata kula ba akwai wannan wani wuri amma ka yi lissafi da jushenka ba kar ka ce wai ko na ce oga isa ce matan shi a banza yi barta mata mai kyau ba yi wasa da shi ok su ci gaba da zama kana ganin ta kai ne masoyan mu ku subscribe kuma ku danna mana kararrawa domin ci gaba da kallon daɗaɗɗen shirye-shiryen mu na Gambiza TV